This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Sarfil Hashin Gumel. sakataren tsaron amurka a ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na amurka a iraki da siriya don a yi galaba kan ƙungiyar isis yayin wata hira da yi da gidan talabijin na cnbc a wajen taron tattalin arziki da ake yi a davos na ƙasar switzerland kata ya ce sojojin amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwa sojojin iraki da siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki Muna duba yadda za mu samu damar yin amfani da mafi wanda muke yanzu, kuma za a samar da sojojin ƙasa ina so in bayyana wannan dalla-dalla a cewar kata. Sakataren tsaron Amurka ɗin zai gana da wasu ministocin tsaro na wasu ƙasashen cikin makonni biyu masu zuwa. Ya ce akwai ƙasashe da dama da ba sa yin abin a zo a gani a yaƙi da ISIS. Ya ce irin waɗannan ƙasashe a takarda kawai suke yin yaƙin. ba wata alfarma amurka ke nema wajen su ba muna so ne sauran mutanen su tasa rawar a cewarsa harin da aka kai kan wasu manya-manyan bututun mai a yankin niger delta a najeriya na janyo fargabar yiwuwar kungiyar tsagerin nan da ta tsallafa na wani lokaci za ta sake zabura ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. babu da dai wanda ya dau alhakin kai harin to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kota a Legas ta bayar da umarnin da muke tsohon madugun 'yan tsagera ekpe mupolo wanda aka fi sani da tampolo tampolo ya taba zama wani mai dimbin tasiri a tsakankanin 'yan tawayen waɗanda ke kiran da a ƙara kasan da talaka ke samu a yankin mai arzikin man fetur ɗin kusan dai an murrukushe tsagerin a shekara ta dubu biyu da tara a lokacin da gwamnati ta fara wani shiri na afuwa wanda a ciki akan bai wa 'yan tawayan albashi da kuma koya musu wasu hanyoyin dogaro da kai a madadin tabbatar da zaman lafiya da za su yi a cewar hukumar yaƙi da al'amun dahana a najeriya ana zargin tamfolo da wasu mutane tara ne da laifin karkatar da akalar wasu kuɗin haram da kuma wata, munamuna da haɗin gwiwar kamfanin gwamnatin da mai zaman kansa ta shafi hukumar kula da harkokin sufurin ruwa yayin da shugaban china ke shirin zuwa iran wannan ƙarshen makon a wata ziyara aiki amurka ta ce amurka ta ce tana dai fata china za ta ci gaba da haɗa kai da amurka wajen ganin cewa iran bata farfado da shirinta na nukiliya ba shugaban china shi jinping shine shugaban ƙasa na farko da zai je jamhuriyar musuluncin tun bayan da iran ta fara aiwatar da matakan katse shirinta na nukiliya kasashen sun ci gaba da hulɗarsu ta fuska tattalin arziki da soji duk kuwa da takunkumin da amurka da sauran kasashen yamma suka ƙaƙaba mata amurka da china ne shugabannin gamayya na wata tawagar da ke kula da sabon fasalin babban na'urar sarrafa ruwa da iran da ke arak saboda kar a kirkiro sinadarin plutonium al'ummar da ke washington dc babban birnin amurka na shirin fuskanta wata guguwa mai karfin gaske da ke tafe da dusa kankara wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taba gani ba a lokacin da guguwar za ta yi gabar gabashin kasar masu hasashen yanayi sun ce dusa kankara za ta mamaye birnin washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya juma'a ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar lahadi ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gabar tekun yankin gabanin aukuwar hakan magajiyar garin washington moral bosa ta kafa dokar ta ɓaci inda tuni aka rufe makarantu a jiya juma'a haka kuma an rufe ofisoshin gwamnati da ke birnin jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanada abinci da sauran muhimman ababen rayuwa. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. So na zubar da hawayena ba da san raina ba da ke zanya babbara. Nai nazari ya adini abada da sakiri na yake kwana mai ban kwana zuciyar ka kai damuni sama aiki za ka riga shi na rike na sa'a na gama babban arziki in ka rike ka sa'a ka gama babban arziki har musu tafa ka rike ne kar na yi da na To da yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cutar zazzabin lasa da ta addabi wasu jihohin Najeriya. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan cutar masassarar tsuntsaye da ake fama da ita a jihar Kano. A rahoto na uku kuwa zai yi magana ne akan cutar hanta. Yayin da rahoto na hudu zai yi magana ne akan amfanin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu domin inganta lafiyansu da jariran da ke cikinsu. Baya ga waɗannan rahotannin a cikin shirin in kunne ya ji za ku ji mu tare da Malam Muhammad Kabir Abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya wanda ake yi wa lakabi da Norhi. akan mahimmanci da alfanun da tazarar haihuwa yake da shi ga iyali. Kawalwaniya ya so ta mai hawaye ido na zuba suke ba kauta. Abin tausayi. na gudu ta makar da barewa, ga shi zuba cikin jiki na sakkuwa. Kin min mai laifi ido na shaidar kauna ban kwana zuciyar ka kai damuni sama aiki za ka riga shi na rike na isa ka gama babban arziki in ka rike ka isa ka gama babban arziki Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun miƙe tsaye wajen faɗakar da jihohi illar da cutar zazzabin lasa ka iya haifarwa a ɗan ƙanƙanin lokaci ga al'umma ciki kuwa har da jihar Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi gilbo na ɗauke da rahoto. Famanar sakatare a hukumar lafiya na jihar Bauchi, Dr. Sa'idu Aliyu Gitar, ya ce har yanzu ba a samu mai ɗauke da cutar lasa ba a jiha. Daga watan sha zuwa yanzu yau goma ga watan janairu ko wacce ba ta da wani kwallon da safi ba guda hudu aka ci suna ci mm. an kai jinin guda uku babu ba a same su da shi ba sannan guda ɗaya ne muke sauraron ansa shi ma zato ne a yanzu haka da muke da ma magana daga sha biyar ga watan sha biyu na bara zuwa goma ga watan ɗaya na wannan shekarar ba babu lasafi ba a jihar bauchi akwai mutum yadda da ke kwanciyar na ake zato lasafi ba ne amma ba a tabbatar ba ba a tabbatar ba sai an kai jinin mutum eh, ma'auni a jihar edo a tabbatar dama su hudu ne suke kwancan amma amsan guda uku ba su da shi ɗaya ake jira daga watan jarumin ba zuwa watan dizamban bara mutum sha hudu ake zaton suna da shi amma shida aka samu su suke da shi sannan cikin shida na uku suka rasu garin ba ba a sake samu a nan jihar bauchi ɗaya ne kawai ake jira to me yasa aka lissafa jihar bauchi a ciki tunda kuma gashi a nan kana ce mana yanzu babu wanda yake dauke da wannan cuta ta lasa yana can abuja ba zai san menene yake faru a nan ba kuma magana idan ka dauki magana daga nan kai bauchi zai yana iya canjawa mu dai a sanin bomba da bomba da al'aluma daga cewa muna yanzu muna da lasa abu ne da ake yau da kullum za ka rahoton da ke ga muna na tattare da su yawa duk wani update ana tura musu wata-wata ko sati biyu ana tura musu so suna da wannan rahoton cewa mu daga sha biyar ga watan disamba bara zuwa uh, janarin bana ba mu da shi har zuwa yanzu nan ba mu da safiya bauchi duk mutum kudu da aka samu uku ya ba su da shi sannan ɗaya majira ake da amsa ai tun shekara biyu 2012 muna muna ɗaukar mataki musamman muna da team muna da kwamiti eh, wanda ita aikin ta kenan sa ido irin wannan cututtukan ba lasafi ba kawai ba duk wani cuta wanda na gaggawa ne ke bukatan mm, kula na gaggawa wannan tipin take ɗauki na wannan abu haka ma lasafi ba tana nan tana aiki dare da ranar nan tana ilmantar da mutane ma'aikata mutum ma'aikatan lafiya mutum kawar musu da kai yadda za su yi su gano wannan ciwon da kuma yadda za su ɗau matakai na shawo kansa. Dr. Sa'idu Aliyu Gital kenan famanar sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Sakamakon bullar cutar masassarar tsuntsaye a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, Gwamnatin jihar ta ce za ta hukunta duk wani mai gona da ya sayarwa jama'a da kajin da suka kamu da cutar musassarar tsuntsayen. in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Daraktan kula da lafiyar dabbobi na jihar Dr. Shehu Bawa ne ya bayyana haka a tattaunawarmu da shi a game da bullar cutar a jihar Kano. Dr. Shehu Bawa ya bayyana yawan gonakin da ya zuwa yanzu suka kamu da cutar. Gonaki 22 zuwa yanzu su suka kamu da cutar nan. yawan kajin da suka kamu fa yawan kajin da suka samu kamu sama da dubu tamanin dubu tamanin da yan kaɗan wani mataki kuka ɗauka na ganin wannan cuta ba ta yaɗu zuwa sauran gonaki ba to na farko dai duk da zaran an samu cutar an tabbatar ba ma bari ya kwana ana kashe kajin nan duka kuma ana zuwa a feshe duk guraren nan kuma muna da mutane a ƙasa da suke yawo suke tabbatar da cewa ba a sayar da kaji wa'anda suka kamu da cuta idan kuka kama wanda mai gonar da ya je kasuwa yana sai da mutane kajin da suka kamu da wannan cuta wani mataki za ku dauka yanzu muna aiki da jami'an tsaro da mai gonar da ya sayar da kajin da suka kamu da cuta da shi mutumin da yake zuwa gonaki yana sayan masu cuta yana sayarwa jama'a in mun kama su yan sanda za su kama su za su kuma kai su kotu a hukunta su menene illar sayar da wa'annan kaji ga mutane na farko illa cutar nan tana kama mutane illa ta farko kenan a ta biyu illar ita ce yaɗuwar cutar cikin ɗan lokaci kankane idan ana sayarwa illa ta biyu kenan me yake jawo ita wannan cuta take zama kamar wutar daji ka ji ta anan ka ji ta a can ka ji ta a can na farko shine idan wasu suka ɓoye suka sanarwa da wuri suka sayarwa jama'a jama'a kuma suka saya wani ya ɗauka daga nan ya kai nesa to can ma za su kamu dalilin da yasa take yaduwa kenan da ita wannan cutar mara tsuntsu ta fi kama kajin gidan gona ne ko har na gida duka ba wanda ta bari ya zuwa yanzu wani mataki kuka ɗauka na faɗakar da mutane na ganin an shawo kan wannan matsala a jihar kano na farko duk gidajen rediyon da ke kano duk suna sanarwa sun sanar gidajen talabijin da ke kano da ait da artv da abin duk suna faɗa saboda haka kuma duk taro muna tura mutane su je siyo mutane jawabi game da illar wannan cuta game da lafiya da kuma dukiyar jama'a Dr. Shehu Bawa ya kara da cewa sun baza jami'ansu a fadin jihar don kawo rahoton duk wata gona da ta kamu da cutar don ɗaukar matakin gaggawa a wani ƙoƙari da suke na shawo kan yaduwar cutar a fadin jihar. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, cutar hanta na ɗaya daga cikin cututtukan da ke illa ga jama'a biyo bayan saku-saku da ake yi da ita. Wakilinmu Shu'aibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar ya tattauna da wani ƙwararren likita akan yadda cutar take. Dokta Mana Amadu ƙwararren likita ƙaura so ya mana fashin bakin ita wannan cuta. Ana ɗauka cutar bayamma ko shawara kamar yadda ake ɗauka cutar sida mutane su san da wannan. Ƙwayoyi ne na rukunin virus waɗanda ke shiga cikin jikin bil'adama rukunin b su ne suka yi yawa a nan kasashenmu na afirka kuma su ne masu cutarwa a cikin jikinmu wannan kwa cuta ta virus ya suka shiga a cikin jikinmu inda suke yaduwa inda suke yada zango shi ne a cikin anta nan ne suke jin daɗi kwanta nan su tashi a nan sai su ɓata wannan anta kawo cuta da ake kira bayamma ko shawara don haka don an ce kana da bayamma bai kamata ba ka zo ka kwashi magani ko da na nasara ne ko na gwalgwajiya ka zuba a cikin cikinka saboda da wannan magani idan yayi yawa yana iya zama guba yana iya bata anta a samu wata cutar bayan ko cuta shawara wadda ba wannan kwayan cuta suka haddasa ta ba a'a shaye-shayen magunguna ne da aka yi sai an yi bincike tukuna saboda akwai wasu abubuwa wanda ke iya bada kalar dorawa ko kalar masara ta idanunmu ko ta eh, gabanmu na sassan jiki da sauran ga masu fama da wannan cutar ta ma cikin wani hali suke su malamin ka yi fama da cutar ma. a lokacin kamar me kake ji a cikin ka gaskiya a lokacin da na yi fama da cutar bayan ma to ainihin tana kama gwiwoyi na gaba kiɗi ba ni da ƙarfin jiki kwata-kwata kwamfletuma duka ƙasa na ba jin daɗi kuma yawan wasu sara na yau da gobe. amfani kai da magungunan gargajiya ko na annasariya. a na annasariya sai dai zan kalma gaskiya na ce ne na yawan da shi shi ne na sha kuma alhamdulillah an samu sauki gaskiya. sai dai aka ce mai cutar bayan ma bai cin wani mai su ma in suka baka din suna gayi akwai wasu sun ka baka ka sha suna iya cewa tana iya ko kamaci din da wasu ai tallace suke nan gayi suna kamata ka ci matsin mai ka ci gaskiya tana ita koma kawo yanzu to ina kan ɗauka ko kuma daga kai duk da ana kirarin cewa mai cutar bayan ma bai ci abinci mai maiko dokta mana amadu ina labari ya kwana to ba nan take ba tun da dan an ce mutum yana da bayan ma in dan ya zama na an tashi an yi bincike an ga an ta tana aiki lafiya lau babu wani abu wanda za a hana ka ci komi kana iya sai dai in an ga an ta ba ta aiki yadda ya kamata lokacin ne a likitanci akwai maganin da ake rubutawa yana taimaka ma an ta tana aiki tana sauran kisa ba shakka bayamma idan ta yi nisa tana iya bada da bayamma wadda za ta dadewa a jiki ta bata anta kwata-kwata ta ba da abin da ake kira cirrhosis daga cirrhosis ana iya samun kansa to kansa kuma in dai anta ne da an ce gashi sai dai ai jiran eh, ta Allah muna jan hankulan waɗanda za su shirin aure musamman dai in kafin a aure ya kamata cikin bincike binciken da ake yi a gama da na bayamma dan aka ce guda yana da bayamma kaga guda yana iya rigakafi da inda ya samu wannan rigakafi shi kenan zai kare shi har iyakacin rayuwar shi bayan wannan duk wanda bai san ba yana da cutar bayan yamma ya je ya ai gwajin jinin shi idan ba ya da ita akwai allura ta rigakafi ba ta da tsada in aka kai mutum ita shi kenan ta kare shi tsawon rayuwar shi sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar daga jihar jigawan najeriya kuwa an ƙara jaddada mahimmancin zuwa awo ne ga mata masu juna biyu domin inganta lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da su. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. A kullum kwanan duniya masana game da harkokin lafiya sun kasa gazawa wurin ganin sun ci gaba da nuna wa mata masu juna biyu muhimmancin ziyartar asibiti domin yin awo kamar dai yadda malama Maryam wata mace mai juna biyu ta bayyana dalilinta na zuwa awon ciki. Dalilina na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Ɗa ba lafiya a ciki kai ba lafiya mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauke mu zo mu ga likita ya duba mu kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka ba mu kenan kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti gaskiya kam alhamdulillah dan kafin in fara zuwa ban rabo da yan kasala dan amai amma yanzu da na fara shan magunguna na mun gode Allah shi ke ba da lafiya ba magani ba amma shan shi dai yana da amfani ita ma a nata bangaren metro wadda ita ce shugabar sashin lura da mata masu juna biyu a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni cewa ta yi an samu ci gaba a fannin zuwa awo. To a gaskiya kan yanzu an samu ci ba kaɗan ba saboda me saboda a da ɗin kin ba su san muhimmancin awo ba to amma yanzu da yake kin ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su to za ki ga mace ma za ta zo da kanta kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka idan ko da ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba duk ɗan matsala matsala kaɗan aka samu kawai sai a hanzarta a taho asibiti to a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri to shi yasa a gaskiya yanzu ana an samu ci gaba sosai fiye da da kan To yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awan tunda wata zaki ga tana ta zuwa awan amma kuma zuwa asibiti haihuwa sai ya gagara. Eh to gaskiya shi ma da din sai ki ga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa to sai kuma ki ga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunau din nan ba to amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa to shi sa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sun riga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta haihu kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba mm, suna zuwa gaskiya sosai kam hajiya raliya kenan ta fannin kula da mata masu juna biyu na asibitin kwararru na rashid shakoni kenan a jihar jigawa halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi Yau a cikin shirin in kunne ya ji muna tare ne da Malam Muhammad kabar Abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya wato Norhi a jihar Kaduna dangane da mahimmancin baya da tazarar haihuwa. Na fara da tambayansa ne ko menene mahimmancin shirin nasu yake ga iyalai ma'aurata? Wannan shiri yana da nasaba da ɗaukan ciki lafiya haihuwa lafiya da yayi lafiya da tazaran haihuwa tazara ko don yawan irin mace-macen mata a biranen najeriya da kuma karkara da kuma a najeriya tana cikin kasashe da suke ba da kaso mai tsoka sosai wurin mata masu mutuwa dalilin daukan ciki da haihuwa to wannan shiri kuma an yi ta ne don inganta lafiyar mata da rage matsalolin da ke kusantar mata zuwa ga rasuwa to kuma waɗannan matsalolin guda biyar ne kuma an san su duk duniya kowace mace inda ta sami ta ɗau ciki takan tunkari wannan abun yayin da take da cikin ko kuma yayin da ta je haihuwa shine irin akwai barkewan jini akwai hawan jini yayin daukan ciki da haihuwa akwai bari akwai nakuda mai tsawo da wahalarwa akwai kuma shigar cuta to wa'annan guda biyar su ne suke tunkarin mata yayin da suka birnin suka dauke ciki to kuma wa'annan ababen guda biyar su an san maganin su an kuma san yanda abu da ya kamata a yi don inganta lafiyar mata to shi ana alkalman bincike a duniya ga baki ɗaya ya nuna cewa idan aka yi tazara akan iya rage mace-macen matsalar da ke kusantar mata zuwa ga rasuwa kashi arba'in cikin ɗari haka kuma irin na yara ana iya samun raguwa na kashi 27 cikin ɗari kenan mace ɗaya cikin uku ana iya magance matsalar da take da shi wanda zai hana ta irin matsalan irin shiga wani hali na kakani kaye kuma ana iya rage irin mace-macen yara kashi ɗaya cikin goma sha ɗaya to wannan shi yasa irin muka kira a 'yan jarida don mu yi musu irin mu waya da kansu mu kuma ƙara fahimtar da su ainihin aikin da za su iya yi na jawo hankalin gwamnati don ta ba da kaso mai tsoka wurin inganta lafiyar mata da kuma ba da maganin ah, tazara ta zamani kyauta me ya jawo hankalinku wannan kungiya ta nurhi domin duba ɓarayin mata masu ciki da kuma yadda yanayin mace-macen su yake da kuma jarirai abu da ya jawo ra'ayi shine irin abu da ya shafi irin fahimta da al'ada in ka duba ga ganin cewa yawanci idan mace ta rasu akan ce mata irin aka ce irin ayya ta rasu irin aka ce ta yi shahada ko ba haka ba to amma ai karkashin wannan fahimta shine aka gane cewa misali duk inda aka yi aka ba da aka yi tazara to mace takan dan akan dan samu ingancin lafiyar wannan matan ta girgije ta mai da karfin jikinta kafin ta sake daukan wani ciki da wannan tattaunawa ta musamman a cikin shirin in kunne ya ji da muka yi da malam muhammad kabir abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen najeriya da ke jihar kaduna wato norhi muka kawo karshen shirin a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a tara domin jin wani sabon shirin. To masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka a shikata ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na amurka a iraki da siriya don a yi galaba kan kungiyar isis yayin wata hira da yi da gidan talabijin na cnbc a wajen taron tattalin arziki da ake yi a davos na ƙasar switzerland kata ya ce sojojin amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwa sojojin iraki da siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da ka yi ɗauki harin da aka kai kan wasu manyan butatan mai a yankin naji delta na najeriya ya janyo fargabar yiwuwar kungiyar tsagiyar nan da ta ɗan lafa a wani lokaci za ta sake zabura ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kotu a Legas ta bayar da umarin damƙe tsohon madugun 'yan tsagera wato tampolo yayin da shugaban china ke shirin zuwa iran wannan ƙarshen makon wata ziyara aiki amurka ta ce ta ce tana da fatan china za ta ci gaba da haɗa kai da amurka wajen ganin cewa iran ba ta farfado da shirinta na nukiliya ba al'ummar da ke washington dc babban birnin amurka na shirin fuskantar wata guguwa mai ƙarfin gaske da take tafe da dusar ƙanƙara wadda ake tsammanin wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gabar gabashin ƙasar. Masu hasashe yanayi sun ce dusa ƙanƙara za ta mamaye birnin Washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya juma'a ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar lahadi ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gabar tekun yankin gabanin aukuwar hakan magajiyar garin washington muriel bosa ta kafa dokar ta ɓaci inda tuna aka rufe makarantu a jiya juma'a haka kuma an rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane da su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa. cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015 kusan manyan jami'ai da kwamandojin ƙungiyar isis a ƙasar syria da iraki wajen 500 ne suka kwashe na nasu ya nasu suka arce a cewar wani jami'in amurka wanda ke da masaniya kan wannan muhimman bayanai ba wai ja da baya bane suka yi illa sun yi ne domin karfafa wasu larduna abin da suke kira daularsu da ke wanzuwa a libya inda yanzu haka ma suke karuwa da wasu 'yan tunisia da libya waɗanda suka goge a wajen fada yayin da wasu jami'an amurkan kuma ke ganin faɗan da isis a libya Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.